gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim hawa kulu yar cikin badala kashi na talatin da takwas. a lokacin aka fito da madina daga cikin tiyata zuwa ɗakin jinya kuma aka hana su shiga sai bayan awa ɗaya. Sai da Madina ta dawo hayyacinta, aka bar su suka shiga. Familinta suka rufu a kanta, wayi da na hannun Hajaramla. Shi ko sun manta da shi a gefe. Abin ya masa ciwo kwarai, sai Usman ne zo ya kama hannunsa zuwa kan Madina. Ta dube shi, ya dube ta, suka haɗa ido. Ta lumshe idanunta ba tare da ta ƙara buɗewa ba, don ba ta ma son ganinsa a kanta. Ko da aka ba ta sallama ma bayan kwana uku, dadi ne ya tafi da ita gidansa ba tare da ya nemi izinin sarhan ba ciki kuma an cire bayan ya fara girma ko kusa hawa bata san me yake faruwa ba amma ta lura sarham ya rage magana kuma baya cikin walwala kamar da shi yasa yau da sumayya ta nemi izinin zuwa gidan don yin weekend bai hana ta ba ya ce tana iya zuwa ɗakinta yana nan hawa kuma ya ce su koma nasa ɗakin don nata ya yi kusa da na sumayya ta tambaye shi ko hakan ba zai zama matsala ga anti madina ba sai ya ce bata na ta yi tafiya da haka saka koma ɗakinsa soyayya kuwa tsakaninsa sai abin da ya ƙaru juma'a da yamma zamaya ta iso gidan daga makaranta har ila yau shi da tim ɗinsa na saudi jaman suna ci gaba da shirye-shiryen aikin idan da za su yi wa hawa don ba a je ko ina ba sarama ya gane shiga ciki a tare da hawa tunda yanzu tare suke a ɗaki guda duk wani motsinta yana sani wanda ita ko da wasa bata ma san da cikin ba. ya kasa shiru don farin cikin da ya cika shi, na ganin wani na tafiya rariya wani na zuwa. Har sai da ya mata shagube cikin tsokana. Ya ɗaga PT strip ɗin da ya mata awon fitsari, ya ce, Wai, ke yanzu hawa da daga zuwa sai ciki? Ba za ki bari ma na gama yaɗa samartaka ta a jikinki mu tsufa tare ba? Kamar wadda ta yi tuntuɓe da shi a bakin ƙofa? Sai hawa ta sa kuka, don tsakani da Allah ta tsorata da wannan magana ciki. Haihuwa fa ake nufi. Ta ya ta same shi ma bata sani ba. ya ce yi ta kuka sweetheart wani kukan ma sai an je leburun. haka dai wata sabuwar kula sabon amarci ya balle wa sarham da hawa a dalilin wannan ni'ima da ke tattare da mace mai yaron ciki al'amarin nasa sai san barka yayin da Dr. Madina ta yi nisa akan ayyukanta da ayyukan tiyatar ido na sa kai da take yi don taimakon marasa ƙarfi bayan ta warke daga tata tiyatar da aka mata. Dadi ya tabbatar mata tunda Sarham ya ki sakinta ta ruwan sanyi kamar yadda ya bukata. to kotu zai yi ƙararsa ya sake ta, ba zai zuba ido ya kashe masa ‘ya ba. Hankalin Madina ya matuƙar tashi, gashi an hana ta sauraron Sarham. Haka ce tsakanin mace da miji sai Allah, lokacin da ta sako tana son ta karɓi mijinta, ya daɗe da saba da Hauwa. Irin sabon da ko ita Madinan da ya kwashe lokaci tare da ita yana soyayya, bai yi shi ba. Kasancewar shine komai ɗan Hauwa a gidan, ɗakinsu ɗaya, makwancinsu ɗaya. Kullum kafin ya fita sai sun karya kumallo tare, wanda shi yake sarrafawa da kansa. Da rana kuma zai sa restoran ɗin cikin estate ɗin su yi mata home delivery na abincin rana. Idan kuma ya dada da dare ya girka musu, ya musu wanki a injin wanki, ya zauna zaman goge mata abayoyinta da huva. Ita da kanta Madina ta fara tunanin anya wannan sabuwar rayuwa ta zaman gidan iyayenta da suka zaɓar mata mai bullewa ce? Gashi mijinta ba sakinta ya ba, yana bin dadi har ofis yana ba shi haƙuri, ita ma Madinan yana bata. ta so mu tuno yadda yake saka apron ya shiga kicin ya girki tukuru don hidimta miskiniyar matarsa. Do a ƙoƙarinsa na sauke nauyinsu su duka da Allah ya ɗora masa a kansa, da kuma cewa da ta ba za ta ba su abinci ba duk ranar girkin Hauwa. Ta yarda Sarhan ba mijin yada ba ne, domin nagartarsa ta wuce sauran maza da ubanta ke mata hange. Da haka ta so soma tunanin mafita, wato yadda za ta koma ɗakinta ba tare da dadi ya yi fushi da ita ba, don ita kanta ta san Sarhan bai mata laifin komai ba. laifinsa ɗaya ne ƙara aure da yi da haka ta koma lallashin dadinta ta tana sanda sarham ya ce idan har ba za ta dinga dafa tare da hawa ba kuma ba za ta yi mu'amalar makwabtakan musulunci da ita ba to ya yafe cin abincin nata shi ma da take ajiyewa a kan dainin ta fita ta tuno irin kalaman ɓatancin da take masa amma duk da haka yake shanyewa bai taɓa korarta daga gidansa ba sai ta so mu ƙoƙarin tattaro ragowar mutuncinta wanda ta san har abada ba mai gushewa gushiya ne daga idanun Dr. Sarham. ita da Usman suka yi shawarar Sarham ya gaya wa Hajiya Laila hukuncin da dadi ya yanke akan aurensu. Ta ce ita kuma tana son koma ɗakinta, ba za ta ƙara tada hankalinta ba. Hajiya Laila suka shirya zuwa Saudiya ita da Usman, musamman don ta lallashi dadi ta yi sasanci, har buƙatar Usman na auren Sumayya sun gaya wa Hajiya Laila. Ita kuma ta kama attahiru da faɗa, ta ce wannan ba gata yake wa yaransa ba, yaran ma sun fi shi hankali. Ita Madina mace ce da tafi ƙarfin ai mata kishiya, ta gana na Aisha da Nana Khadija ma duk da kishiyoyi suka zauna. Ta yi wa dadi kaca-kaca ta kuma saka shi ya kira Sarham ya ce ya zo ya ɗau matarsa. A take ko Sarham ya baro ofis ya je ya ɗauko Madina daga gidan mahaifinta. A hanya kuma kafin su iso gida suka ƙara ɗinkewa suka fahimci juna. Ya ƙare mata kyakkyawan bayani da ya fi na baya akan Hauwa da muhimmancinta ga rayuwarsa. kuma ba wadda zai iya bari saboda ‘yar uwarta. Abu na farko da Madina ta fara yi bayan wata gidan shine in za ta fita ofis takan ka ta cewa Hauwa za ta fita. Da yake Hauwa bata kullace ta ba kamar yadda ita ta kullace ta, sai ta amsa har da addu'ar Allah ya sa a da lafiya. Yau ya dawo gida da wuri fiye da yadda ya saba. Ya samu Sumaye ta zo, suna falo ita da Hauwa. Lokacin akai kuɗin aurensu ita da Usman Kano. Duba su ji shigowarsa ba, har ita Sumayya sun baiwa ƙofa baya. Sumayya na mata famfo irin na yaran likitoci. wallahi an ta hawa kin bari kin yi saurin samun ciki maimakon ki bari sai nan da shekara biyu haka za ku iya yin 'yan dabaru da ba za su cutar da lafiyar ki ba ba lallai sai an yi family planning ba amma kawai kika bari kika ɗau ciki da wuri haka duka duka fa wata shida da zuwanki ko amarci ma biki gama ciyar da ya kamata ba ga zancen aiki idanki ya shantakar da shi tun da ya lura kina da ciki kuma ke kullum da ya zo shi kenan sai ki amsa kira babu ɗan jan ajin nan namu na mata koyaushe yake so sai ya samu Ani wallahi sai mun shekara uku ne da Usman kafin mu fara tunanin tara yara. Kuma so biyu ko so uku kawai a sati zan ke yadda. Ba kya ko tunanin yaya ake haihuwa? Ba fa sauƙi ne da ita ba. Ke kin ga yadda mata ke gumurzu akan haihuwa? Alhalin in kin haife shi ba ganin ɗan zaki ba? Maimakon ki bari sai bayan aikin ki mu ga abin da Allah zai yi? Ina kimanta yadda za a yaron ki a hannunki ba tare da kina ganin shi ba. Gabayya ba haƙuri kullum yana liƙe da ke. Ko zama a ofis baya iya yi sosai. baya barin ki ki huta ko kaɗan ki mai da jikinki bayan ana son gab a mai da ruwan jiki shi yasa sanda madina ta tafi bai damu da tafiyarta ba ya san yana hutawa sosai har fiye ma da in tana gidan na tabbata ita ba haka take barin sa yana caskular ta kullum ba dukkin wani rami kamar ba ya hawan mama ba yanzu da kin haihu bebi ya fara tsotsarki shi ma ba hakura zai yi ba duk su taru su tsofar da ki maganar karatun ki ma na ga alama ta bi ruwa Mama ta yi ta yi ya dawo da ke in ba zai saki a makaranta ba, har ta gaji ta zuba masa ido. Zarahan ya maza ya koma da baya bar gidan, yana lissafin irin yadda zai ci ubansa mai la'ada waje. Asibitin ya koma ransa a mugun ɓace, ya kira ta a waya lokacin tana ɗakin ta ita kaɗai, ta bar hawa a cikin zurfin tunani. Duk abin da Sumayya ta faɗa haka ne, baya tausayinta ta wannan fannin, kuma ta tabbata ba haka yake wa Madina wannan rashin tausayin ba. Kullum ba hutu kamar ya sami injin. gashi mutane sun soma notisin tana ramewa. Dole ta sake lale, ita ma ta koyi jan aji kamar yadda Sumayya ta ce. Sumayya na ɗaga waya da sallama ya ce sumi, ta ce na an bayya. Ba wani na, am no moyo bayya daga yau. Fito ki bar min gidana kada ki lalata min tarbiyyar mata. Na rantse da Allah wata mai kama za a tattara ki ki tafi gidan mijinki. Shi ki je ki ja masa ajin, ki gane idan zai tolerating iskancinki. Kada in ƙara ganin ƙafarki a gidana. sai kin haihu kin san ciwon haihuwa da darajar mijin aure samaya ta buɗe ido da baki nan ta gane ya ji gulmata ta so matafa hannuwa tana faɗan kai min rai na tuba bayya kai min aikin gafara bayya wallahi subatar baki ne i don't really mean it ya ce subutar baki ko ra'ayin banza na mata 'yan duniya shi ne kike son ki cusa matata ko na kina mata aikin ida da can ke kika sani ko kuwa mace na fama da kanta sai in kwantar da ita in feɗe mata ido wani abu ya samu bebi na wallahi mai kini bibinki ya ishe ni dama na san kina kai ta salon a cikin estate din kuma na gaya miki tunda farko bana so tunda ina siyo mata shampo na wanke kai wanda ba zai canza launin gashin ta ba sannan ina sanar da cewa kin kawo mata wasu mayuka da sabulai na banza da wofi wai irin waɗanda kike shafawa kina so ki koya mata bilicin ko na taɓa ce miki shafe-shafen 'yan mata yana burge ni ne ita da bata da ido ina kula da ke sumi ke ya ce wasa-wasa. Duk abin da kika waiki a dole sai kin mayar min da mata 'yar duniya ko? Na ce ba na son ta ne a yadda na aure ta? Ko ban san yadda gashinta yake ba? Ko na ce miki farinta nake so? Ko na Madina bai ishe ni ba? Ke dai wallahi Usman ya shiga uku. To ki bar min matata, haka nake son ta a yadda take. Muna zaman mu lafiya cikin fahimtar juna da kula da bukatun juna, za ki zo ki hargitsa mu ko? Ke ma zuwanki ƙasar nan ne duk kika fara wannan duniyancin. To ni ina son matata a natural beauty ɗinta, kar ki canza min ita. Haka ya cashe wasu mai sa ransa, har sai da ta fidda ƙwalla. Ta kuma mishi alƙawarin in Allah ya da ba za ta sake ba, ta tuba. To kafin in dare ki tattara ki bar min gida. Jakinta na rawa ta shiga ɗakin Hauwa ta ɗauko jakarta. An ta Hauwa, wannan mijin naki ko? Hmm. Sai Allah ya baki haƙuri kawai. Kisa Allah mijinki aljani ne wajen jin magana. Mama ta ce haka yake da zuƙo zance a kunnuwansa tun yana yaro. Ni dai na tafi sai an kwana biyu. Bata kuma gaya mata ya ji komai da ta faɗa ba. Ta bar hawa cikin sake-sake. Ta yi tafiya ta ba tare da ta mata bayani ba. Sai da ta je bakin kofa ta ce in ya zo ya miki fashin baki da kansa kuma ba zan ƙara baki shawarar komai ba. Daga yau ba ruwa na da sabga ku. Mijinki ya mai da ke duk yadda ya ga dama. Ni dama shawara ce tawa. Hawa ta yi murmushi a cikin ranta ta ce su maye da bayyani ba dama. a yi faɗa a yi daɗi. Ina ma ita ma fili yana raye, da haka za su zama kamar su maye da bayya, yau faɗa gobe shiri. Yanzu suna shiri kuma sun fi kowa ji da juna. Saran bai dawo gidan ba sai dare. Yana hanya ma Madina ta kira shi ta ce mota ta ta ɓaci, ya zo ya ɗauke ta asibiti. Da haka ya biya ya ɗauko ta, sannan suka wuce gida. Suka tsaya suka yi ta takeaway a pizza da KFC. Don yau girkin Hauwa ne ba na Madina ba, ko ya siya ko ya girka musu. don har bayan Madina ta da bata karɓi wa girki ba. Sai dai idan ta dafa yanzu, tana zuba musu ranar nata girkin. Suna shiga gida yana fi ɗakin Hauwa. Ta sha wanka ta shafa mai ga hoda a gefe. Ya yi sallama ta amsa, ya sumbaci kuncinta, ya shafa cikinta wanda zuwa yanzu ya fara turuwa cikin zani. Ya ce da fatan yana motsi. Shike rashin fahimta ta ce waye? Ya ce bebi, mai sunan innata. Ta kare fuska da tafin hannu ta ce a gaskiya mai sunan mama ne dai dan saka hawa gadama ya ce sai an fara saka inna ita kuma ta ce sai an fara saka mama dama jira nake ka da in shafa hoda ka gaya min ko ta yi daidai shi yasa tun ɗazu ban shafa ba yana fesa turare ya juye ce ba na ce ki dinga shafa abarki ba ko yaya in ta yi yawa idan na da na gani zan gaya miki ta so ma shafa ya koma daga bayanta ya ɗora kansa akan wuyanta fuskar shi da tata suna duban mu duban sai ya kyau har sun gaji sun yi macin dukansu chocolate color, da irin annuri da hasken imani a fuskokinsu. Daga na ya kama hannunta ya ɗaga ta tsaye ya so mu ƙoƙarin kai mata samba. Nan da nan ta noƙe ta ja baya, ya sake riƙo ta yana faɗin lafiya. ta na rainar ta ce, wai mu ba za mu dinga huta ba ne? Ina laifin so biyu a sati, ni dai gaskiya. Nan da na ya gane huɗubar Sumayya ta yi aiki, ta wanke mata kwakwalwa. Ya ce, oke, oke to bari ki ji in gaya miki. daga yau na kori sumayya kar ta ƙara zuwar min gida ya suri mukullin ɗakin shi ya fice ya yi fushi sosai kuma ga shi girkinta ne ba na madina ba da haka ya koma ɗakin sa ya kunna laptop ya hau aikin da bai yi shi a asibiti ba Do sai ta ji babu daɗi ta tuno tafiyar sumi ba shiri da abin da ta faɗa mata sai ta gane ya ji hirarsu Ai kuwa kunya ta yi bala'in kama ta da sauri ta saka doguwar rigar bacci mai kyau ta bi bayansa zuwa ɗakinsa Dan ta san hanyar ɗakin ta ƙwanƙwasa ya amsa da yes daga ciki sannan ta shiga ya kalle ta ya ɗauke kai zuwa aikinsa baban wahida please ka yi haƙuri wallahi ba zan sake ba ya yi shiru yana ci gaba da operating ɗin system ɗinsa ta taho har za ta bi ta kansa ya ce idan kika fa samun laptop sai kin biya ni Ta muryarsa ta san inda yake zaune ta lalaba ta zauna a akan cinyarsa shi kuma ya fara ƙoƙarin zillewa amma bata ba shi wannan damar ba sosai ta inganta mishi daren yau kamar babu ciki a jikinta kamar babu larurar ido a tare da ita yau sai ya koma ɗan gata yadda hawa ta da shi sun faranta ran juna kamar ba za su rage gobe ba kafin suka koma mai da numfashi sai da ya koma sarham ɗinsa ya ce mai jidda na ji ba da ƙawarki ta yi amma ki sani ni ba ɗaya nake da sauran maza ba ba wani canjin halitta ko tsufa da zai sa in daina son matata sannan samun abin da nake so a lokacin da nake so shi yake ƙara ninka min wannan son kuma ya ƙara kusan toki da zuciyata makaranta kuma ina sanan na barki sai wata shekara don ba na son ki jigilar karatu da yaron ciki magana aikin ido kuma ban gama abin da nake tattarawa ba sannan ba zan miki aikin alhalin kina da ciki ba sai Allah ya sauke ki lafiya kin ji the more you give access to it the more I additionally love you da haka ba su mayya kaɗai ba duk wani wanda zai baki shawara a kaina ko akan abin da zai amfani jikinki ya bi bayana ban ce kada ki kawance da kowa ba amma ina so ya zama ni ne amininki sama da kowa feel free to discuss everything about our marital life with me kin ji ko not the third party wanda ba lalle bane su baki abin da zan baki ne din kunya ta kama Hauwa ta roki gafara kuma ta ɗauki alkawarin ba za ta sake bin wannan hanya da aka ɗora ta ba. sannan ba za ta ƙara zancen mijinta da kowa ba sai da shi kansa. Kuma daga wannan ranar Hauwa ta fara kiransa da suna mai fesata. Sati mai zuwa insha Allah za mu shiga umara cikin makani da ke. Daga nan mu je Madina ziyara mu yi addu'a. Akan Allah ya sauke ki lafiya, ya ba mu inna mai albarka, mai irin dukkanin halin innata, mai tsafta, mai kyautar abinci, mai kula da 'ya'yanta kamar yadda take kula da kanta. A ƙarshe ya shafa kanta tana da rukushe a gabansa. ya ce Allah ya sauke ki lafiya Hauwa jidda. Allah ya miki albarka Hauwa mai jidda. Yadda kika faranta min yau, Allah ya faranta dukkanin rayuwarki. Ta ji wani irin daɗi ya mamaye ta, ya ɗora hannunsa a kan nata hannun, ya matse su sosai cikin juna. Alkawari ne ya ɗauka a tsakaninsa da Ubangijinsa, zai yi iya ƙoƙarinsa ya gyara idanunta, cikin yarda da amincewar Ubangiji, ko da ba duka ganinta ne ya dawo ba. Can daga nesa na hango Dr. Sarham Abbas da matarsa Hauwa Kulu suna ɗawafi a ƙaba, Hannunsa makale a cikin na juna. A zagayen ƙarshe na kowane ɗawafi addu'a suke Allah ya sauki hawwa Kulu lafiya, ya ba ta ikon shayarwa da kula da 'ya'yanta, ko da idanunta ba su buɗe har abada ba. Aikin da za a yi mata kuma wanda za a yi ne immediately bayan ta haihu, Allah ya sa a yi shi cikin nasara. Suka gabatar da cikakkiyar umara suka dawo Jidda. Mama ta sa rigima ya da mata da Hauwa ta haihuwa a gida tun da haihuwar fari ce. Amma ya ce ina, ya gama wannan daga haihuwar Wahida. Sai dai a kawo wata ta zauna masa da ita har ta yi arba'in. Na kwana guda bai iya jure zaman gidan da babu Hauwa. A lokuta da yawa har wasu baitocin waƙa yake rera mata. A irin waɗannan lokutan da yake roro mata waɗannan baitoci, za ka samu hawa manne da shi cikin shauƙi, tana sauraron sa tana murmushi. Kanta ya dinga kumbura, irin na macen da ta yi dace da sa'ar miji da ta san har zuciyarsa yana son ta. Ranar da suka dawo jidda Madina ta karɓi girki. Ta daɗe bata ga Hauwa ba, Lula suna rayuwa a gida ɗaya. To wata irin rayuwa suke ta kowa tasa ta fishe shi. Wato babu mai shiga sha'anin kowa sai dai sallama da gaisuwa irin wadda addinin musulunci ya shara'anta a tsakanin musulmi. Madina na ɗaga ido ta ga Hauwa da ciki tororo, alhalin bata gani ba. Wannan kaɗai ya ƙara mata tsoron Allah. ganin cewa mijin da matar ko a jikinsa a kan larurarta. Suna farin ciki mara masaltuwa na ibada da suka yi guzurinta suka dawo. Sula kasancewarsu kullum cikin farin ciki shi ne wani ɓoyayyen sirri na ikhlas. Sun daɗe da tsarkake zuciyarsu da karɓar ƙadarar rayuwar Hauwa da hannu bibbiyu. Wato sun yarda cewa na kasa ba kasa ba ce at all cost, kuma ba ita ce ƙarshen komai na rayuwar bawa ba. Sun yarda mara lafiyan da ya samu kulawar iyaye da ilimi mai amfani, hakika zai iya haɗa kafaɗa rayuwa da kowane mai lafiya. In such a that an ba shi special consideration na abin da yake bukata don gudanar da rayuwarsa ta hanya mai sauƙi. Ko yau Allah zai ba ta ɗa mai larura gani da ma kowace irin larura ta halittar jiki. Sai ta ji ba ta fargaba kamar da. Za ta mai da rayuwar kishiyarta madubin dubawa ne ta tsaya ta kula da shi tun yana ƙaraminsa. Ta ba shi kula ta musamman a cikin ‘ya'yanta kamar yadda inna Hauwa da mama suka kula da Hauwa cikin ‘ya'yansu ba su bar rayuwarta ta wulaƙanta saboda nakasa ba. Za ta tsaya ta gina rayuwar rayuwarsa yadda idan ya girma ba zai sha wahala sosai ba. Zai rayu ne independently kamar kowa da taimakon na jikinsa. Kenan matar Sarham ta zama role model. Haka ga duk mai nakasar ido ya gane cewa makanta ba ƙarshen rayuwa ba ce. Ya shige tola ta bar Madina da sake-sake a cikin mutuwar jiki da ƙarin imani. Hawa ta gaishe ta, sannan ta wuce ɗakinta. Shi dai Sarham kullum ƙoƙarinsa ya samar da relationship mai kyau a tsakanin matansa, amma hakan ya faskara. Don kowace gwana ce ta gwana ya a kishinsa, shi kaɗai. Sun fi gane rayuwa ta gaisuwar musulunci da gasar kyautata mai gida. Lokacin da cikin Hawa ya kai watan haihuwa, kuma Sarham ya hana ta dawowa gida, sai bata nuna ɓacin ranta ba. Dudokinta na ganin iyayenta kuwa, shi kuma sai ya ƙudurce zai mata abin da zai faranta mata rai. ya daidai ɗinta saura kwana uku tana zaune a kan kilishin ɗakinta. Tana cin mutumin nata gurguru, ta saka tirtsetsen ciki a gabanta, ta ji kamar sallamar ina a ɗakinta. Ha'a, yau kuma kunne na ne ya koma min gizo da muryar innata? To tun da gizo ne, bari kawai in koma ki ci gaba da gizago. Irin miƙewar da Hauwa tai, ta manta da tsohon ciki a jikinta. Har sai da inna tai maza ta kama ta ta zaunar da ita, tana faɗin yi a hankali. Likita ya gaya min ‘yan biyu ne a tare da ke. Zaro idan da Hauwa ta ya tabbatar ina da Hauwa ta sani ba. Haba, biri ya kama da mutum. Shagalin da take ji a cikinta da nauyinsa da girmansa ya wuce na jariri ɗaya. ta kuma bai taɓa gigin gaya mata ba don kada ya tsorata ta. Amma komai biyu yake siya iri ɗaya unisex. Da na hawa ta soma hango kanta runguma da 'ya'ya guda biyu alhalin ba ido. Wata ƙudura ta Ubangiji, tun tala-tala take kwaɗayin haifar ɗa, ko don iyayenta da ba su da su da yawa. da Ubangiji ya tashi mata kyautar ɗan kuma, sai ya bata da gaggawa, kuma guda biyu a lokaci guda, cikin larurar makanta. Haka ce sau tari wani farin cikin ya fi gaban a yi masa kuka ko a yi masa dariya. Da haka wannan daren, hawa kwana ta yi tana sallah. Ga farin cikin zuwan ina ga na albishir ɗin da ta mata. Dan daga ranar ina ta soma aiki na kula da hawa. Dama ta zo da duk wani tanadinta na jego. To ina ruwan Ubangiji, shi ne mai kyauta da daɗawa, kuma dama hausa sun ce wani hannun ga Allah baiwa ne. To, hawa kulu muna miki fatan a sauka lafiya. Mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari. Eh, gobe da labari kuma so kusa Eh, labari.